Música ci a wannan rana mai albarka a wannan wata na 27 ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1445 wanda ya daidai da sha biyu ga watan goma miladiya ta 2023 a wannan masallaci mai albarka na gidan ƙasa a unguwari jazaki a jihar kano a tarayyar najeriya kamar yadda sanarwa ta riga ta gabata a yau insha Allah za mu fara karatu na wannan littafi mai albarka na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna littafin kenan wal huquqi wal qayyim wal mabadi wa tahzir min al masawi wa ilaji wa ilaji al mushkilat al bashariyya wannan littafi kamar yadda muka sanar za mu fara littafi ne wanda yake mai mahimmanci wanda dukkanin mu muna da bukatarsa wanda suka wallafa wannan littafi malamai ne guda biyu shahararru za mu ɗan ji tarihin su a takaici akwai a shek ahmad bin usman al-mazid na farko kenan na biyu akwai khalid a shek khalid bin abdulrahman al-shayi waɗannan su ne wanda suka wallafa wannan littafi mai albarka wanda za mu ji irin abubuwan da wannan littafi ya kunsa insha Allah da kuma ilimin muka da suke ciki wanda idan aka bibiya a hankali za a fahimci abubuwa masu yawa masu albarka daga cikin abin da za a kawo a littafin akwai hayatu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan akwai namazin da za a kawo bangar abin da ya shafi sarakuna da suka gabata na daga sarakunan rum da sarakuna na habasha da yahudu a habar yahud da kuma wanda suke wannan sara daga nan abu a magana akan nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga mahaifiyarsa da mahaifinsa da yadda aka haife shi da wafatinsa da sauransu wannan shine abin da wannan littafi ya kunsa insha Allah malami na farko wanda ya wallafa wannan littafi shine a ah, Sheikh Ahmad bin Usman bin Ahmad al-Mazid tarihin shi wannan bawan Allah a takaice na miladi an haife shi a shekara ta shida hijiriya ke ɓangaren miladiya kuma 1966 kenan shekara ta 1966 a Riyad kenan a garin Riyad saudiya wannan bawan Allah a sheikh ahmad bin usman bin ahmad al-mazid ya kasance a malami ne ustazi ne ustaz a darasat al'ilmiya bi jami'at malik a saud a kuliyatar tarbiyya yana daga cikin lakcarori a makarantar a shek ko kuma sarki malik saud wanda kuliya ce a tarbiyya kuliyatar tarbiyya ismu shari'a wa darasatul islamiyya malami ne a wannan jami'a ta almalik sa'ud kuliya ta tarbiyya a bangaren abin da ya shafi shari'a bangaren eh, darasatin islamiyya islamic studies kenan sannan yana daga cikin karatun da ya shi wannan bawan allah ya yi karatu tun daga digiri ya yi majistir bangaren masters kenan ya yi masters ya sami daraja mumtaz shine excellent a karatun da ya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu ina minka godiya ta ga duk al'ummar da suke bibiyar mu a wannan tasha ta ansar da wato sunna muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin bi shirye-shiryen mu da zarar mun daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu dai na taro dai na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga ta nan sai ku sai ku domin neman ƙarin bayani sai ku kira mun gode ne zai baka 1995 kenan wancan shekaran da suka wuce kenan bangaren lokacin da ya masa tunsa a cikin jami'atu al-imam muhammad bin sa'ud al-islamiyya shekara ta 1415 mangaren miladiya kuma 1995 sannan lokacin da ya digiri dinsa baccalaureus ya yi shi a jami'atu al'imamu dai muhammad bin sa'ud al-islamiyya digiri na farko kenan ya yi shi a shekara ta 1407 hijiriya sannan miladiya 1987 shekara ta da ɗari tara da da tamanin bakwai a wannan shekara ya fita daga digiri na farko kenan wannan bawan Allah Sheikh Ahmad bin Usman bin Ahmad Al-Mazid ya kasance yana da takassusi abin da yake banta na ilimin wanda ya karanta ya yi takassusi a takassusul am abin da ya kunsa shine a darasatul islamiyya islamic studies shine takassus ɗinsa tunda akwai abin da mutum yake karanta a jami'a za a ce wanda ya karanci english language wanda ya karanci islamic studies wanda ya karanci kaza hausa language to shi abin da ya takassus da shi shine a darasatul islamiyya a takassusul am kenan na gaba daya sannan akwai a takassusul daqiq da takassus wanda ya zurfi a ciki shine al-aqidatu wal mazahibil mu'asira saboda haka shine bangaren abin da ya shafi aqida shi ya yi zurfi sosai ɓangaren abin da ya shafi ilimin aƙida da kuma abin da yake mazahin mazhabobi mazhabobi musamman na zamani da suka zo abubuwan da suke faruwa na aƙidu da sauransu ya yi littafai da yawa za mu ji kwatankwaci ko kuma misalan littafan da ya buga wannan bawan Allah sai kuma a tarihin wazifi ɓangaren abin da ya shafi aiki da yake gabatarwa malami ne a kuliyar tarbiyya ta jami'atu almalik sa'ud mun ce a cikin makaranta ya yi digiri ya yi masters ya yi to bayan ya gama an ɗauke shi malami a wannan makaranta malami da ya lakcara ne a wannan makaranta a shekara ta lokacin da ya fara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in mana da talatin da biyu a wannan shekara ya fara yin wannan hatta al'an har zuwa yanzu malami ne yana nan raye a wannan makaranta mai albarka da kuma abin da yake gabatarwa na ilimin buka, da kuma karantarwa da addinin musulunci sannan na biyu malami ne wanda yake musharik wanda yake zuwa makaranta ta kuliyar tarbiyya jami'atu malik kafin ya zama ya fara da junior lecturer sannan ya zamto senior lecturer a lokacin da yake junior lecturer yana a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai a daidai wannan lokaci kenan to daga nan kuma yana koyarwa nan ma dai lokacin da ya zo yana taimakawa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku dan shi ma to daga baya kuma sai ya zama cikakken malami a wannan makaranta hatal an har zuwa yanzu to daga cikin abubuwan da za a fahimta yadda za a gane cewa wannan malami ya yi ƙoƙari ga addinin musulunci da kuma ba da gudunmawa ya wallafa littafai da yawa sannan kuma ya yi karatu a wajen malamai da yawa mabambanta wanda aka faɗi malaman za ku san wasu daga ciki musamman malaman na zamani wanda suka gabata irin a shek salu uh, usaimin za ku ji ya yi karatu a wajensa daga cikin littafan da ya rubuta wal abahasul ilmiya al da bincike bincike da na ilimi akwai shi wannan littafin da zamu karanta insha Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal huquq wal qayyim wa ilaji mishkilatil alam wanda shi wannan littafi saboda muhimmancin sa an buga shi an wallafa shi an masa wanda yake tarjama an yi tarjama dinsa zuwa English language an yi tarjama dinsa zuwa French. an yi tarjama zuwa asbaniya an yi tarjama eh, zuwa asiniya da dai sauran yarurruka da aka fassara shi shi wannan littafi da yake gaban mu za mu fara karanta shi insha Allah na biyu littafin da za ka iya docin ka samu littafin da za ka samu karanta wanda yana da muhimmanci littafansa na biyu littafin da ya buga akwai littafin da ake ci masa bayanu mahasinin dinin islami wa daurihi fi bina'il da suris taƙaƙiyya bainal islami wal gaf wannan yana da cikin littafin da ya rubuta na bikin na uku akwai mahasinal aqidatul islamiyya na hudu ta'azimul lahi ta'amulati wa qasaid na biyar haza huwa islam baina ko kuma yace bayanin bayanin suratul al-mushrika lil islam bil ishtiraki mutarjim li ashar lugat aka ce wannan littafin haza huwal islam an bayyana shi domin sa aka yi haza huwal islam littafin kenan wannan fa shine addinin musulunci aka gaya ma menene musulunci an yi tarjuma su zuwa yare yare guda goma aka fassara wannan littafi na shida dirasatu dirasatu zahiratul qulubi fi dini shi kuma wannan abin da ya shafi ya ƙetare iyaka a cikin addini dirasa ce da aka kawo zahiratul buluwi fi dini na bakwai al-awqafu wal qata'ul khairai wa tadawi ma'ana khairi wa tadawi shi ma na littafin sa ne al-awqafu wal qata'u al khairi wa tadawi na takwas daga cikin littafin da ya buga akwai littafin da ake ce masa darasatun darasatun li ma'ana darasatun li asma'illah ko li ismillah darasatun li ismai ah, li ismaillah ar-raziq war-razzaq wa ar war-raziq wa ma fi ma'ana kuma min asma'illah wa asirin imani biha fi tarsikin aqida ya yi magana a kan sunayen Allah guda biyu a arrazik wa razak da wasu daga cikin sunayen Allah su bani wa ta'ala littafi na tara akwai hadi rasulillahi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa ma'amalatihi wa akhlaqihi shi ma an fassara shi zuwa tarjama ko kuma zuwa yarurruka guda biyar ko kuma kamsa ashara yarurruka guda goma sha biyar saboda muhimmancin littafi wannan shine littafi na tara littafi na goma ilmul gaibi kai me haka ilmul gaibi wa turki iddi'aihi qadiman wa hadisan ma'ana ilmun gaibi hanyoyin da wasa da kuma tun daga can baya a da kenan da kuma yanzu ko irin wannan kenan shi ma wannan littafin ya yi shi littafi na sha ɗaya basailul aqidati fi kitabi zadil mustaqani jambu wa ta'liq littafi na sha biyu almadkalu ila thaqafati al-islamiyya bil ishtirak littafi na sha uku manhajul allamatu bin usaimin fi kitabil qawl al-mufid sharh kitab at-tauhid na sha hudu ma'anin asma'i shar'iyya wa dalalatiha inda shaykh islam ibn taymiya dirasatan aqadiyya sannan littafi na sha biyar al-mukhalifatul aqadiyya al-muta'alliqati bil hajji wal umra na sha shida lidalabati wa talibat a amril wadani mas'uliyatikum bil ishtiraki littafi na sha bakwai wasilatu litas'ada nafsak wa mujtami'ak na sha takwas maharatun lidalibil mutawassit wasanawi sanna'ul mustaqbal sannan na sha tara abubakar siddiq radiyallahu an bayan ahli sunna wa ahlul ahawa na ashirin al'anaful asari asbabuhu wa asaruhu wa ilajuhu bil ishtiraki na 21 ad-dalilul amali eh, li ahwadil bannai maharatan wa adaban to haka dai littafan suke da yawa iri-iri kusan guda 27 za mu takaita za a tafi abu na gaba an ba da dai an haska mutane kusan littafai guda 27 ne to shi ne akwai dalilin amali kamar yadda na faɗa akwai talbisu iblis libni da jauzi da rasatan wata wata sannan akwai maktabu maktabatul usratul ula ta hatawi ala shi wannan littafin ya kunshi littafai guda shida a ƙarƙashin sa akwai maktabatul usratu thaniya shi ma ya kunshi littafai guda biyar akwai maktabatul usratu salisa shi ma ya kunshi littafai guda shida akwai maktabatul usratu rabi'a shi ma ya kunshi littafai guda shida to wannan shine a takaice wasu daga cikin littafai da wannan bawan Allah ya wallafa wanda za a iya koma domin neman tsada al'ulama wadda afin aksar ziyara sai wasu daga cikin malaman da ya karatu a wajen da kuma wanda suke da'awa wanda suke da'awa wanda ya ziyarce su su ne addu'at wanda ya kai musu ziyara domin samun albarka a wajensu na masu da'awa akwai abdussalam wani masa abdussalam bin muhammadin amana shuwai'ir abdulsalam bin muhammadin shuwai'ir malamin sanya akwai islam saba'i akwai yasir bin badr huzaimi akwai walid bin rashidin ah, sa'ida akwai ahmad bin yusuf as-sayyid akwai ahmad khalil shahid akwai abdullahi bin abdul musa wannan suna daga cikin malamansa sannan akwai sa'ad bin atik atik sannan akwai muhammad bin salih al-usaimin an gane shi ko a sheikh salim ma'ana muhammad salih bin usaimin babban malami ne na fiti wanda kuna da littafansa da yawa kun ka karanta daga ciki akwai risalatul ijab da yiko an karanta sannan akwai akamu da tabi'i lin salihu usaimin akwai sharhun datul akam da sauransu ne to shi ma malamin sa ne muhammad bin salihu usaimin akwai abdulrazak bin abdul muhsin ibadul badar akwai nasir bin isa bin ahmadul balu'amana albalushi azurani ko azharani akwai amir bin muhammad ida'u bin bahajat wannan su ne a takaice wasu daga cikin malaman wannan bawan allah wanda muka ji tarihinsa a takaice shi ahmad bin usman bin ahmad al-masid wanda za mu ji littafin insha Allah nan gaba za mu shige shi domin mu tattauna da abin da yake cikinsa insha Allah malami na biyu wanda suka wallafa wannan littafi tare da shi shine a Sheikh Khalid Abdurrahman Ash-Shayi shi kuma wannan bawan Allah sunansa Khalid bin Abdurrahman bin Hamdu Shai da'iyatul islami wanda yake kira zuwa ga addinin musulunci malami ne su'udi a su'udi yake su'udi ne kuma daktor ne ya zama dakta fi shari'atul islamiyya a cikin darasatul islamiyya ma islamic studies dakta ne amma Allah ya masa rasuwa Allah ya jikansa Allah ya masa rahama Ah, daga cikin shekara min mawalidi kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da shida hijiriya kenan ya zamto wannan dakta ɗin kuma malami ne wanda tasowarsa da neman iliminsa shine kamar haka ya yi karatu a wajen malamai wanda adadinsu suna da yawa kuma ya fita daga jami'a bangaren karatun jami'a kenan daga jami'a a shari'atu jami'atu shari'a a riyar take jami'atu shari'a a shekara ta dubu ɗaya da da ɗari sha 1414 hijiriya kenan a lokacin ya fita daga jami'a sannan talabal ilmi ala majmu'u min al ulama'i ya nemi ilimi a wajen da yawa daga cikin malamai amma wanda ya fi lizumta daga cikin malamai karatu a wajensa sosai shine a sheik aziz bin bas ya zauna ya yi karatu a wajensa kusan shekara goma sha ya lizumce shi kusan tsohon shekara goma sha shi ma an san shi ko an san a sheik aziz bin bas shi ma yana da tun manyan malamai ko to shi ma wannan bawan allah mala a sa ne to daga cikin malamansa akwai a sheik aziz bin bas kamar yadda na faɗa tun daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da biyar hatta lokacin da ya mutu a lokacin da a shek abdulaziz bin baz ya bar duniya yana karatu a wajensa kusan shekara goma sha biyar yana lazumtarsa wajen neman ilimi akwai al-mufti al-am ma'ana mamlakatul arabiya a saudiya wanda yake mufti na am gaba ɗaya shine a sheikh abdulaziz bin abdullahi al sheikh shi ma zai go shi ma babban malami ne sannan daga cikin malamansa akwai a sheikh muhammad salih al-usaimin shi ma hilal da rusihi bil masjidil haram bi makkatil mukarrama lokacin da yake karantarwa a masallaci mai alfarma a garin makka yana daga cikin ɗalibansa wanda suke karatu a wajensa daga cikin ah, malamansa akwai a sheikh abdullahi bin hassan bin qud ko qud yana daga cikin malaman allajanatu da'ima lil ifta wannan malaman da suke bada fatawa a saudiya za ga an bada fatawoyin fatawoyin kala kala yana daga cikin su akwai abdullahi bin abdurrahman al-gadayan shi ma yana daga cikin malamai allajanatu a Da'ima lil ifta sannan akwai abdullahi bin abdurrahman al-jabari shi ma an san shi ko abdullahi bin abdurrahman aljabari shi ma babban malami ne yana daga cikin wanda suke masu fatawa sannan akwai a sheikh salih bin ganibin sadalan malami ne a cikin makarantar kuletu shari'a akwai a sheikh salih bin fauzanil fauzan shi ma zan yi ba kuna karanta da tabbasa ba kuna kida da sauransu kun ka karanta to a shi amana a sheikh salih bin fauzanil fauzan shi ma na daga cikin allajanatu da'ima wanda suke ba da fatawa akwai a sheikh salim bin muhammad al-hadan shi ma na daga cikin waɗannan malamai wanda suka ba da wanda suke daga cikin ra'isu majalisun kaza al'ala wazo hayati kibarul ulama wannan shine a takaice wasu daga cikin malamai da ya karatu a wajensu to sai malamansa na jami'a wannan karatun su aka gaya maka malaman karatun su, to sai kuma malaman jami'a da suka karantar da shi akwai a cikin kuliyar shari'a kina ya yi karatu a hannun a sheikh abdullahi bin muhammad bin ibrahim al sheikh wazirul adal sannan ya yi karatu a hannun a sheikh abdullahi al hadisi wakil wazaratul adad Ah, aka ce wizara shine ministry da bangaren abin da yake al'adun sannan ya yi karatu a wajen a sheik muhammadu ahmad Salihu. malami ne na fikihu ya koyar da shi fikihu akwai a sheik muhammad bin abdullahi samhari shi ma malami ne bangaren akida shi kuma sai kuma a sheik yaqubul bahisi shi kuma malami ne na usulul fikihi sai a ah, sheikh abdurrahman mana a ah, razini shi kuma malami ne na fikihu akwai a ah, sheikh abdullahi razini dai ya karantar da shi usulul fiqh to wannan su ne wasu daga cikin malaman da suka karantar da shi a wannan bangare sannan bangaren abin da na aiki ya zamto mushrifu ne mushrifin tarbawi bi wazaratin ta'alim ya zamto darakta ne bangaren ministry of education darakta ne a wannan bangare sannan kadibi ne ma'ana limamin juma'a ne a masallaci na mustashfa al'amuli bin riyad a riyad wani masallaci mustashfa al'amul a riyad yana jan sallar juma'a shi wannan bawan allah sannan kuma lakcara ne muhadir kenan a muta'awin bi kulliyati tibbi bil madinati malik fahad dabi'iyya bi riyad ita ma wannan makaranta a take yana koyarwa a cikin wannan makaranta to a takaice wasu daga cikin littafan da ya wallafa domin mu samu haske ko za mu dan nemi littafan da ya karanta ka karanta akwai littafi na farko istidrak wata aqibu ala sheikh Fuaibul arnaut fi ta'awilihi ba'd ahadith sifat na farko kenan akwai at-tawakkul ala Allah sunan littafin kenan littafi na biyu kenan akwai tahzibu siratin nabawiyya aka ce tahzib ta cewa ko shine tahzibu siratin nabawiyya littafin sa akwai muktasar ah, muktas ma'ana muktasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa siratu ashabi al-ashra ya kawo muktasar a takaice sirar manzo Allah sallallahu alaihi da kuma sirar sahabbansa guda goma na asharatul mubashir bil janna min ahwalin nasi sannan kuma akwai littafin da ake ce masa min ahwalin nasi ba'da al-maut daga cikin halayen mutane bayan mutuwa daga cikin littafinsa akwai hatta ta kurda min suki rabihan wani littafi ne wai haka fita daga kasuwa kana mai samun riba to me ya ga maka wannan a ciki sai kuma mabahis fi ba'ad mashahidin kiyama dai ko mashahid abin ake gani a ranar kiyama ya su bincike ya kawo maka ya hasko abin zai faru a ranar kiyama misalai da abubuwa da za su faru na tashin hankali da waye da sai rubuta littafi akan wannan akwai lamhat min hayatin nabi ma'abanati wani abu da aka hasko ma kamar fitila ce aka hasko ma aka haska ma ka hango rayuwar manzan Allah tare da 'ya'yansa 'ya'ya mata ya littafi akan wannan sannan akwai littafin da yi wanda ake ce masa idul hubbi idul hubbi sannan akwai littafin sanatan bihat hawla ba'adil mukhalafat alwaqi'ati fil maqadir wasu tambi tambihai karin bayani da da karin haske akan wasu halaye da suke na sabawa bidoyi mutane da sauransu da ake a bangaren kaburbura wanda yake faruwa a yanzu a wannan yanayi sannan daga cikin littafin da akwai anta dalibul asbali wal ilaj wai littafin da rubuta ce kai ne kake leko dalilai da kuma abin da yake magungunan wannan abubuwan da ka leko ka gani kai za ka magance su sai kuma akwai wani littafi da ya buga da ake ce masa al'idu idul fitri wal adaha adabun wa ahkamu ya kawo a wannan bangare sai a duhula fi hayatil ma'asum sallallahu alaihi wasallam me a duhula kuruciya hmm? kenan ko ya kawo kuruciya a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kubutacce daga sako Allah ya kiyaye shi baya sako sai alhatimatu hasanuha wa su'uha katima shine mutuwa menene karshen katama ɗinka da zaka mutu yayi magana akan kyakkyawar katima da kuma mummunar katama da zaka yi a rayuwa sai akwai littafinsa alhayatu albaitiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ta gida ga annabi ma'ana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai alhayatul barzakiya rayuwa ta kabari abin da zai faru a cikin kabari da abubuwan da suke faruwa a cikin wannan akwai kuma al'isabatu bil aini Hakikatu, Hawa, ashaba wa akwai arabu ara'u ibn al-qayyim hawla ma'ana ihaqa sai sai kuma littafi mai muhimmanci da a kansa akil mudkhin imma tadkina aw to ya kai dan uwa mai shaye-shaye ko dai shaye-shaye ko sai ban maka haka a cikin littafin za ga wani amsoshin to a tarkin kenan ko sai maka bayani akan menene illolin shaye-shaye ya za ka kasance idan ka tsinci kanka cikin masu shaye-shaye da makamancin wannan to sai ya ma bayani wannan su ne a takaice wasu daga cikin a tarihin waɗannan bayan Allah guda biyu wanda suka gabatar da wannan littafi mai albarka wanda insha Allah za mu ɗan ji mukaddima kaɗan daga cikin wannan mukaddima da aka kawo yara suna mana hanya an gane ko wannan dama kamar yadda aka sani shi ne darasi na farko kuma a cikinsa za mu ji mukaddima a wannan littafi mai albarka an gane ko? mun ji wani daga cikin tarihin a sheikh ahmad bin usman al-mazid da kuma khalid bin abdurrahman al-shayi'u to al-muqaddima al-muqaddima a cikin wanda littafi mai albarka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi muhammad wa ala ikwanihi min al-anbiya'i wal mursalin amma ba'du fa inna allaha subhanahu qad istafa min an-nasi rusulan yuballighuna risalatahu lil ibad الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس واختار رسوله محمدا ليكون خاتم الرسل وأفضله وأبقى الله له Minal al-fajr wa raj'i dhikri ma baqiyat hadhihi al-hayat ad-dunya mustamirran zalika ila al-hayat al wanda suka zo karatu su daina barin su ba magana da daga ya ce ya ce ya dawo ya shigo ya shigo wanda suke kula da yara ku daina bari yara suna wannan zirga-zirgar da ake ana karatu bai kamata in an shigo an shigo kawai har a tashi mukaddima da ya kawo ya ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talakai wa sallallahu Allah ka tsira wa sallama da aminci ala rasulillahi muhammad a annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi da abusa ƴan uwansa min al-anbiya daga cikin annabawa wal mursalina da manzanni amma ba'd ma la yake cewa amma bayan haka fa inna Allah subhanahu qad istafa minan nasi rusula hakika Allah madaukin sarki ya zaba daga cikin mutane ya zaba wasu manzanni yuballiguna na mana risalatihi suna masu isar da sakonninsa lil ibadi zuwa ga bayi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani Allahu yasdafi min mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaba daga cikin mala'iku manzanni sannan kuma haka ma daga cikin mutane amma ya mai aiki nufi Allah yasdafi min mala'ikati rusulan kamar wa kenan eh mala'ika jibril ko ba shine safir wahayi ba shine mala'ikan da yake isar da sakon Allah ko ai manzo ne dan aike ne na Allah a cikin mala'iku Allah ya tsashi minal mala'ikati rusula Allah yana zaba daga cikin mala'iku manzanni yan aike wanda za su isar da sakon Allah zuwa ga annabawan Allah su kuma annabawan Allah su isar ga bayan Allah wa minan nas daga cikin kuma mutane su ne akwai annabawa da mursalai al'anbiya wal mursalin kenan al'anbiya wal mursalin kamar misali annabawan da aka ambaci su a cikin alkur'ani guda nawa na'am ashirin da nawa da biyar ko ashirin da biyar su ne wanda aka ambace su wa min ma qasasna alayka wa minhum man lam naqasusum alayk haka Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda aka ba ka kissa su ya ma'aikin Allah wasu kuma ba a ba ka su ba to amma dai Allah yana da annabawa da mursalai da yawa wanda aka gaya mana su a cikin alkur'ani adadin su guda me guda 25 ne kowa ya zai fito da su a cikin alkur'ani a ayon qur'ani a fito da su wa tilka hujjatuna atinaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا kun gana nawa aka faɗa ko suna da yawa to sai ka je kuma sauran ayoyin sai ka fito da su to shine Allah ya ne za a yi shi wanda za a fada ko to a je a nemo wannan annabawan da ayoyin da aka faɗe su guda ashirin da biyar kamar yadda ya zo a cikin suratul hajji aya ta 75 da biyar sai ya ce malaiki cewa waktara rasulahu muhammadan sannan ya zaɓi annabinsa muhammadu sallallahu alaihi wasallam iya kuna khatimur rusuli domin ya kasance cika makin annabawa wa abdaluhum kuma mafificinsu da ya fi su falala kwanaki da muna karatu a nan cikin karatunmu na hakikatar tauhid mun kawo hadisin nan wanda a cikinsa mazo sallallahu alaihi cewa Allah ya aiko shi a matsayin mamuni kamakin annabawa kamar misalin mutum ne ya gina kawataccen gida an gina komai a gidan an yi fenti an sa kayan alatu da kayan more rayuwa amma kuma gurbi guda ɗaya ne na libina guda ɗaya allamuna ne bulo guda ɗaya ne ba sa a gidan ba mutane suna ta wuciya ta kofar gidan suna ta ina mara da a ce an cike wancan wancan bulan da ba a cike ba wannan gida shi ne kawai ya rage a gidan to sai ce ni ne wannan bulogin guda ɗaya ni ne suka mafi annaba ina zuwa za a cike sakon Allah ya rike gaba ɗaya ba wani annabi bayana la nabi ba ni babu annabi a bayana wannan bulan da ya rage ba a cike ba ni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka makin annabawa kenan kuma shine mafificin su duk da shi ya zo a ƙarshe amma kuma ya fi su falala da alkhairi domin shine shugaban su gaba ɗaya jagoran su amira ya da su sallah kuma yadda aka sani a matsayin shine jagora ya da su sallah gaba ɗaya to shine wa abdaluhum wa abqallahu lahu min al-fadli Allah zai ci gaba da wanzar da falala a gare shi wa rafi'i zikiri da kuma ma'ana daga ambatansa ma bagiyat hazil hayati duniya matukar wannan rayuwar duniya tana ci gaba da wanzuwa in dai ana raye ba za a daina ambata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustamirran zalika ila al-hayatil akhirah hakan zai ci gaba da wanzuwa zai ci gaba da wanzuwa har zuwa rayuwa ta lahira albaqiya wacce take mai wanzuwa wa rafa'ana laka zikrak haka Allah ya ce muka daga ambatanka ya ma'aikin Allah ya yake nufi da wannan wa rafa'ana laka zikrak ya yake nufi da wannan aya a cikin suratul sharhi aya ta 4 wa zai ba mu misali me aya take nufi cikin karatun da kuka da tafsirin da kuka karanta wa rafa'ana laka zikraka muka daga abin da yake ambatan ka ya ma'aikin Allah in hmm? ba da iya magana now to abin da yake nufi wa rafa'ana laka zikraka ambatan manzo Allah baya taba yankewa tun daga farkon lokacin da aka turo shi lokacin da aka haife shi har zuwa tashin alkiyama misali guda ɗaya ko an za ka kira mai kiran sallah ya zo al-mu'azzin Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah kaga sai ya kira annabi muhammad ko sallallahu alaihi wasallam duk salloli guda biyar sai ka kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kiran sallah sai ya kira shi bangaren kiran sallah bangaren iqama bangaren tahiya in ka zo tahiya at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina kaga assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa rafa'na laka dhikra sannan ne lokacin da kafiri ya zo shiga musulunci sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah idan ya ce ashhadu an la ilaha illallah bai ce a wa ashhadu anna muhammadan ba har yanzu bai zama musulmi ba sai ya yi imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikakki musulmi sannan ita wannan kalma ashhadu an la ilaha illallah menene take nufi akwai nafiyan wa isbatan aiko in aka ce la ilaha nafiyan ko kullum ma yubadu min dunillah ka kore duk abin da ake bautawa sabanin Allah wa isbatan musbitan al-ibadatu lillahi wahdahu ka tabbatar da Allah shi ma'ana bauta ga Allah shi kadai to shine musbitan al-ibadatu lillahi Shi shine illallah sannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'atuhu fima me amara wa tasdiquhu fima akbara wajtina bima naha anhu wa zadara wa Allah ya ubada Allah illa bima shar'a alaihi salatu wa wassalam to wannan shine abinda ake nufi wa rafa'ana laka zikrak ala sabilil misal ko akan hanya wacce take ta misali lokacin sallah kira ku ko akwai saura to to bari mu karasa wannan layi ɗaya sai mu dakata kuma insha Allah sai Allah ya kai mu sati na gaba za mu shiga cikin littafin haikal insha Allah a kafasal muslimun fi hubbihim wa ta'azimihim li nabiyihim Muhammadu alaihi salatu wa salam ya ce hakika sun bibiya sannan kuma sun yi munafasa gegeniya da tsere su musulmai a cikin soyayyarsu da girmamawarsu ga annabinsu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkanin musulmai ana rigegeniya ana munafasa ana tsere wajen mai girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayyarsa منذ أسر الرسالة إلى يومنا هذا يتي تلو كتند أكترو دا سافان الله ها إزوا وانا زامن النام يلو بعدين سمع دا الله با ba a daina girmama shi ba ba a daina bibiya a gare shi ba ma'ana bin sunnarsa da kuma koyi sa da yaɗa ta ha ta sha alƙiyama ba za a daina ba fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im za a zo da mutanen da suke suna son Allah kuma Allah yana son su masu tsanantawa ne ga kafirai masu tausasa ga muminai ba wani abin da zai zai sa wala ya kafu na lawata la'in ba sa jin tsoron wani mai zargi in dai akan addinin su ne don haka ake son muminai duk inda ka je kake zaune ko inda ka tsinci kanka ba ruwanka da ya rufe da za a yi maka ko magana za a yi maka akan addinin addininka in dai addini ne yace yi kaza ba ruwanka da abin da za a faɗa a kanka ko da ko garin duk sun saba wannan abu kai kadai ne al'umma ko da misali za a ce miliyan kaza ne a gari ko dubu ɗari kaza kai kadai ka fahimci gaskiya ka santa to ba za ka ce bari ka bi su ba ka kyale wannan gaskiya din kamar da aka ce an ka je gari wata ga mutane da jela kai ma yanki ka daura ku <laughs> to banda wannan ko wanda jela wacce take mara kyau da dai jela addini ce ko jela mai kyau kaga mutane duk a suna bin addini ka zo ka samu kai kuma kai ne ka fanɗare to sai ka shiga cikin jama'a domin a cikin hadisi an ce shi a mutum musulmi a la yahilu damrin muslimin illa bi ihda salasin asayyibu zani wa nafsu bin nafs wa tariku ko wannan sai kuma me al-mufariqu ne a tariku lidini ko al-mufariqu lil jama'a wanda ya ba addininsa wanda ya ba jama'an musulmai kai ka keɓance ka dinga fito da sababbin abubuwa ga abin da aka sani ba sabani a ciki na al'ummar musulmai kamar sallar azhar ka ga raka hudu ce ba mai sabani ko la'asar raka hudu ce ba wanda ya sabani dukkan na musulmai an yarda da wannan amma kai ka fito ka ce a yau ni na zo da wani bincike da ne na gano cewa sallar azhar din nan fa ta yi kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar gurup gurup na kamar whatsapp ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook yi dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntubar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tasha hanya abu da take mutane yanzu ta yi musu kaɗan saboda a ta musu a sa musu ƙaimin addini a ƙara daga kuma a takwas kaga ka saba jama'an musulmai kenan ko sai a rejected ɗinka baka cikin jama'an musulmai to shi ne aka ce musulmai koyaushe suna ta tatabu da kuma da wajen soyayyarsu da girmamawarsu ga manzansu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da aka turo shi har zuwa yau sannan sai yake cewa wa ila an yanzallahu al-arda wa man alaiha har zuwa lokacin da Allah zai gaji kasarsa zai gaji kasarsa da wanda suke kanta shine za a tashi alkiyama ba za a na duk tun daga wancan lokacin har zuwa a tashi alkiyama ba za a dena ambaton annabi ba sallallahu alaihi wasallam da kuma da ya wajen koyar sunnar sa da koyon abin da ya zo da shi da ɗabbaka abin da ya zo da shi a tashi alƙiyama ba za a daina wannan to kaga irin waɗannan abubuwa alkhairi ne kuma abin da ya kamata koyaushe mumini ya zama to yana tsintar kansa kenan a matsayinka wanda kai imani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullum burinka shine ka ji menene Allah ya baka na sako a cikin alqur'ani ka fahimci ayar qur'ani kai aiki da ita menene manzo Allah ya aikata a rayuwarsa tunda akwai sunna wacce take alkauliya kun karanta ko sunna wacce take manzo Allah zai ce ku yi kaza ko ku bar kaza akwai mai al'amaliya sunna ta aiki wacce zai aikata manzo Allah ya aikata kaza a aikaci a gani a aikata akwai taqayiriya wacce ya tabbatar aka yi abu a gabansa bai ce kuma ko ya yabo wannan abu ko aka ga alamar farin ciki a fuskarsa ga wanda ya yi wannan abu to ga wannan abun ya zama addini kina ya zama sunna da ba addini bane zai tsawatar sannan kuma akwai sifatul khalqiyya au kulqiyya ko duk wannan ya kamata a ce a matsayinka na musulmi ɗalibin ilimi ko yaushe ya zamto kana bauta ala alal adillati ko bil adillati da dalilai duk abin da zaka bauta Allah ya zamto kana da hujja da karki a cikin aya qur'ani ko sunna hadisi kenan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko Allah ya tambaye ka a ranar kiyama menene hujja ka wajen aikata kaza zaka ce na dogara da aya da take cikin surata surata kaza aya kaza da ita ne na fahimta na bibi abin da yake sunna mazala a hadisai da fassarar magabata na kwarai sahabbai kenan ka fahimci aya ga abin da take ne ko kuma a cikin sunnan mazala na koya na ga mazala ya aikata ko ya faɗa a yi to ka fita har ga Allah mabukin sarki kuma duk wanda zai gaya maka wani abu a cikin addinin musulunci kana da bukata ka ce baka hujja a cikin alkur'ani ko sunna domin addini ana yin sa ne a cikin waɗannan abubuwa masdarani al'azimani masdari guda biyu masu girma babu kamar su duk abinda ba a same shi a cikin wannan ba a cikin alkur'ani ko sunna to wannan abin ba zai zamto addini abinda bai zamto addini a zamanin manzo Allah ba da sahabbai da tabi'ai to ba zai zamto addini a wannan zamanin da ake ciki ba idan me Allah yake cewa law kana khairan ma na ilai ko idan alkhairi ne a za su rigaye mu zuwa gare shi to saboda haka su ne khairu salafu salih mafi alkhairin magabata na kwarai su sahabbai kenan da tabi'ai da atba'u tabi'in ana biyayya a karanta tarihin su da kuma biyayya da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka rawaito wannan shine fa kaɗan daga cikin mukaddima ta wannan littafi za mu ji kuma za mu ci gaba da mukaddima Allah ya kai mu lokaci na gaba a insha Allah a nan za mu dakata duba da lokaci ya riga ya cin mana sai idan Allah ya kai mu lokaci na gaba a ban sani ko akwai mai magana ko ko tambaya kafin mai addu'a an kawo abin da ɗaga da can sai a gani wanda za su yi kwafi insha Allah to Allah ka dace da mu baki daya wanda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada baki da wanda muka kuskure Allah ka yafe mana sannan marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ka tashi kafudin su ka yaye musu wanda suka mutu daga cikin dukkanin al'umman musulmai tun daga farkon zamani har zuwa yau har a tashi alƙiyama Allah ka ji kansu Allah ka musu rahama mutuwa ta mu zo Allah ka sa mutuka da kyau da imani ka sa ƙarshen hukumu ya zamto aljanna baki daya sannan kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da musiba da talauci da ake ciki da abubuwa halin kakanuka yi da ake ciki Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka mana ɗauki Allah ka taimake mu Allah ka tausaya mana Allah ka shirye mu baki ɗaya ka dace da mu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi